bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tambayar mu na yau ita ce menene hukuncin wanda yana cikin sallah sai wata mas'ala ta bijiro masa a cikin sallah sawa'un manta wani bangare yayi ko kuma wani abu ya faru da shi wadda wannan mas'alan da ta bijiro masa bai san hukuncinta ba bai san yaya zai iya gyara sallansa ba kwata-kwata gashi kuma yana cikin sallah abu ya same shi bai san yadda zai iya gyara sallansa ba menene hukuncin wannan mai sallah din malamai sun tabbatar irin su sayyidul qa'id cewa hukuncin wannan mai sallah din shine ya gina a ɗaya daga cikin ɓangarorin da yake zato ya gina akan ɗaya daga cikin ɓangarorin da yake zato ya karisa sallansa bi ma'ana in yana shakka ne akan wasu kaza ne ko kaza to ya ɗauki ɗaya kawai ya gina a kai sai ya karisa sallansa amma wajibi ne bayan ya kammala sallah ya je ya nemi ilimin wannan hukunci in ya tabbata cewa abun da ya yi daidai ne sallansa ta wadatar amma in ba daidai ba ne dole sai ya sake wannan sallah din Allah ya datar da mu ya kuma sanya mu a cikin bayinsa masu ilimi da aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh